shi na bakin da a baka labarin da ataka tsakanin 'yan sanda da shi da ilele garkuwa mai caji ah, na bakin da a baka labarin dambe ga da aikin waya tsakanin bahawar wa 'yan sanda da shi da ilele garkuwa mai caji ah, ana sunan sa fara insha Allah kuma kariya Allah shi kare amma faɗuwa Allah shi kawo ta in eh, an faɗi kuma tashi bai saba gudun yaƙi ba shi kenan mai kare ka makaranka ah. kun ji an kallo da sun tsit ko da sai ka ko ta ga mamai kuma karga ita ga Allah shi kare fa ko Allah shi kata ta ga dai Allah tsare ta ta daga daukariya Allah shi ai ta kare ne ko shagon garko mai caji da ba hago da yan sanda na ga dijigo ah. ba hago shago yan sanda shi da ilale ba hago shago yan sanda Allah shi shagon mai caji da Allah ka ladan ladan kuma yana shirye shirye tsakanin sabon yan sanda da ile shagun garko mai canji kawai daga shigo daga ciki na cika sabo wajen zama karfe ka labarin wannan a karfe da ba ka labarin wannan damba ba su da yau ba an gwan biki na yau an gwan biki ayi a gida a rafali ah, ya hura ga nan an taka ah. ga nan an taka ah. tarkace kare Allah kiyaye kwado ya ko sayan godin ci Allah kawo ta ga nan nan kawai daga shigo daga ciki kana ba kana bare wannan ga dan bana ana yi ga dan bana ana yi hankalin kowa na kanku hankalin kowa na kanku ga dan bana ana yi ga dan bana tsakanin babu yan sanda da yau na shagon farko mai canji ga dan bana ana yi ga dan ban an taka kada lafiya ga dan bai ga dan bana gaɗan banna gaɗan banna ana yi gaɗan banna gaɗan banna ana yi gaɗan banna ana yi gaɗan banna ana yi bawa yan sanda na dijango tare da irin ne shagon garkon mai caji na wajen ka shigo daga ciki eh yace da fita ah. wannan haka san dan bambanya ne ba hayaniya ba hatsaniya ba musu to ga dan bannan kuma angon biki angon ajo bagon sinu suna auta ga suna a zaune a kujera ga dabban nan koma ga dabban bago garkon kaduna na kallon ka wajen yan banza yana ka ilele fatalawa na kallon ka na shagwa wanda bo da bago dan fulanin asali na mai maciji to ga dan ban ga dan ban ga dan ban nan tsakanin shagon garkuwar mai caji da baban yan sanda nawa daga shigo daga ciki na ci ka samu wajen zama ga dan ban ga dan ban ana ga dan ban ana ga dan ban ana ga damban nan ga damban nan ga damban nan ana yi ga damban yan sanda tare da yadda shagon garkon mai caji ga damban nan ana yi ga yi gargaɗe kare Allah ya kiyaye ko ta yan borin sai ga dafan nan ya ce a fili ya ce a fili ga nan kaka kowa na shan ruwa kowa na shan ruwa rafali ya hura rafali ya hura kawai ma ka biye ka yi ta ga nan ga nan ga dan banna ana yi ga dan ana yi ga dan banna tsakanin ilele shagon garkuwar mai caji na yan sanda da gadi zango a da jiya an buɗe ne rabani ya ce a dawo ciki rabani ya ce a dawo ciki dan banna Lau shigo daga ciki da mako na yan sanda to ga dan banna taka. ya hura ga dan banna an taka. Ga dan banna an taka. Ga dan banna an taka. banna. dan banna ga dan banna ka shigo daga ciki ka samu wajen zama ga dan banna ga dan banna ga dan banna na ka dan banna ga dan banna ga dan banna ga dan banna dan banna barugo a ina na bada hakuri ina na bada hakuri to me na bada kunne a koma na ya da an ba shi hakuri faduwa zai ce ko ba wani to a kara mana tsirmi gaya a wuce wurin a kara tsirmi gaya yanzu yanzu yanzu yanzu yanzu yanzu ta ga ran nan na koma turmi na uku targade kare Allah kiyaye faruwa ko tiyan dori ce Allah kawo ta ga nan ga damban nan an taka nan ana tsakanin bahama ya shaka da ilele shagon garko caji to ga nan ga nan ana yi nan ana yi ga uban aje na masa kujera ga ko ma ko sunu su dawo ta ga uban aje na masa kujera an ga aje ga kace ga ina kujera wannan magana ta haka take a ah, gode dan Musa ba an kuma ga na ana yi lokacin da shigo daga ciki da cika samu wajen zama ga damban na tsakanin ilele shagobar ko mai caji da ba yan sanda a tabbata ga nan ga nan ga nan zaben gwamna na yi na gaba su shirya masu damban gaba su shirya ta ga damban nan ga damban nan ana yi ga damban nan ana yi halar ta shi ke targaɗe kare Allah shi kare ga damban nan ana yi halar ga su na damban tsakanin baban yan sanda Ala. da ilele sauran garkuwar mai caji ga damban nan kai da Allah ba ku shi kai kuma ka tare shi gaba ne da nan ban ana yi ka buga ga ciki kai ka raga ba ne dambe ko dambe ba daga su ga daga ciki ga ci ka samu wajen zama da nan ban ana yi a dawo la da nan ban ana yi tsakanin ilele shagon garkon mai saji da ba mai yan sanda karfe da ba ta labarin karfe da ba ta labarin wannan Allah wani ya buga ga ciki wani kuma ya buga ga baki mu ga da zai mu ga yara kare eh babu haka take eh babu ka bugu ciki kai eh, kuma ka nemi sama haka take mu ga yara kare dan ma karka da kada da Allah shi kare faduwa ko ta yan mori ce Allah kawo ta ah faduwa ko Allah kawo ta wannan ake yake to ga nan fa na yi amma tarka da kada Allah shi ga dan bana ana yi ba rubo ba rubo katacen takalma ba su hana yin shiga gida eh, eh, eh. gaba a wani kamar kama dambe gaba a wani ku ga ku a Allah mm.